a mai ta masule yaya alaƙa ku take da marigayi eh ni ne babban ɗansa a yanzu gashi mun samu wannan labari inda Allah ya masa cikawa Allah ya gafarta masa kuma ya na aljanna um, za ka ɗan gaya mana wani abu ne game da shi me ya faru da zuwa lokacin da ya tafi kayar ɗin da sauransu eh, to da kasan yadda sha'anin rashin lafiya yake mu dai anan mun san ya samu bugun zuciya da cewa to bayan kuma ya tafi can sun gaggano wasu abubuwa to kafin ma dai su fara komai Allah ya ikonsa yau da safen nan dama kenan bai jima bai jima da tafiya ranar asabar din nan ya tafi yau su biyu ranar asabar ya tafi yau kuma da safe litinin din nan Allah ya masa rasuwa to akwai wasu dama tun da shekaru sun yi nisa an sani akwai lalurori da ke fama da su ne haka gabanin wannan tafiya din ai ba shi da wata lalura banda wannan din ita ma bai san da ita ba domin yana da ulsa sai yake ga munin kamar ulsa ce da shi yana mura bai sani ba don sai da aka je asibiti sannan ya san ma yana da lalura zuciyar um, ya za ka bayyana shi a matsayin uba tunda ya kasance kusan uba ga kowa amma kai tartibi tunda a yanzu kai ne babba a cikin yaya ya za ka bayyana shi a matsayin sana uba na'am eh kamar yadda duk kuka sani shi uba ne ga kowa kowa ɗansa ne mutum ne mai haƙuri da juriya tarbiyya mai rungumar jama'a mai girmama jama'a kowane irin mutum yana ba shi mutuncinsa tarbiyyar da ya nuna mana kenan kar ku mutum kowane iri ne allah ne ya yi shi allah ne ya ga dama ya gan shi haka saboda haka ku kuma ba wayanku ba ne ya sa kuka zama haka ba saboda haka sai ku yi allah godiya ku runguma kudin mutumin da allah ya haɗa ku da shi ya yi mana wannan tarbiyyar sannan kuma sannan kuma haƙuri zama mutum shi ya mutum ne mai haƙuri da gaske yana da juriya da haƙuri ba shi da abokin gaba kuma duk yadda kuke da shi ko ɓata masa kai aka gaya masa zai ce allah ya shirye shi duniya ta san shi mutum ne mai barkwanci haka ya zamantakewa kyau suke da iyalai haka ike yadda ka gan shi da jama'a haka ike da sauran yadda ka ga yake yi a waje haka ike yi da mu domin ni kamar aboki muke da shi shi ne ma lokacin da ya rasa idanunsa ya ce da ni ya kamata fa mu zama abokai ni da kai yanzu saboda haka yadda ike barkwancin nan da su jama'a haka ike da iyalansa da 'ya'yansa da jikokinsa da duk kowa haka ike a ko'ina ne Eh. ya taka makamai an yi gwamnati a mataki daban-daban kuma ya yi shuhura wurin abin da baiwar da Allah ya ta zance da zalakar magana wai ku a matsayin 'ya'yansa me kuke ya kuke ji sannan ake cewa dan masani dan masani na duk taro in ba shi sai aga kamar lami haka ne haka ne sai Allah ya bashi Allah ya bashi wannan baiwa da idan yayi magana sai mutane su saurara ta shige su saboda duk abin da yake faɗa daga zuciyarsa ne tsakaninsa da Allah shi yasa idan yayi magana mutane su kan na'am da abin da yace saboda gaskiyarsa yake daga zuciyarsa maganar take tsakaninsa da ubangijinsa yake maganar sai mutane suke saurara su ji a baya ka ce yakan ce muku cewa ku rage girman kai ku gumukowa kowa amma idan ya je taro zai zama cewa kowa shi yake saurare taro ya baje a ita cewa dan masaniya ce wai ku 'ya'yansa dinnan kuna jin wani abu haka na kuna daban ne misali wallahi ba mu ji saboda bai koya mana haka ba bai yadda ba mu kai ba ma kuma kullum shi yana sa ubangiji a sha'aninsa domin ko zuwa gurin taron yayi je zai yi magana yakan ce Allah ka iya mun da iyawarka Allah kai mun jagora ce ba iyawa ta bace Allah kai mun jagora saboda haka mu bai nuna mana haka ba saboda in ka ga zamantakewarsa in ka zo gidansa ka ga yadda da irin mutanen da yake zama a ko da yaushe za ka san cewa bai ɗauki kansa komai ba ya mai da kansa yana murda ba yaran gidansa da kowa nasa su yi wasa wani lokaci ma abin har mu muke ganin ya yi yawa saken nasa ya yi yawa yaransa ya saki musu da yawa muke musu magana ce ku kyale na haka Allah yi ne ya yi aiki har a majalisar ɗinkin duniya kuma daga baya ya zama ɗaya daga cikin masu faɗa aji a najeriya misali wai kukan yin irin misali ya kuke jin mutane idan sun zo neman alfarma wurinsa kukan kawo masa kuma alhamdulillahi duk mutumin da izo zo neman alfarma gurinsa yana ƙoƙari ya yi amma mu ‘ya'yansa yakan ce ku yi ƙoƙari ku nema da kanku wallahi bai taɓa ɗaukan ɗansa ya kai shi wani guri ya ce gashi ai masa wani abu ba ko yana neman wata alfarma wallahi kai ɗansa ma baka isa ka zo kai masa wannan maganar ba domin ba zai ba misali ba kwa zuwa da shi da sunansa ku je wurin gwamnati idan muka je alhamdulillah idan aka ji sunan mu ana bude mana kofa da darajarsa amma dai shi ice ganawa wallahi bai taɓa yi ba bai taɓa yi ba gashi Allah ya masa cikawa shekarunsa nawa bana eh to shekarunsa a nan zamani shekararsa 98 amma hakikanin gaskiya 90 da wani abu yake amma dai 88 ne shekarunsa shekarunsa na boko ke boko kenan eh, eh amma na hakika na hakika 90 da wani abu yake zai yi wurin 92 uku yanzu kai ne babba dama akwai wanda ya girme ka ne ko kuma kai ne dama ya fara haifa a'a ina da yayye mata da yawa amma wana ɗaya ne namiji ya rasu hmm. sai yayye mata har yanzu ina nan tare da su to kuna ne kira yanzu a yanzu masu rai mu goma ne hmm. mu goma ne maza hudu mata shida iyalai fa iyalansa shi a yanzu matarsa ɗaya ce eh. to ya aka tsara batun eh, jana'iza tun da watakila gashi ba a gari ya rasu ba eh in allah ya da gobe muke sa ran za a kawo gawarsa karfe biyu na rana za a yi jana'izar karfe hudu bayan sallar la'asar a kofar gidan mai martaba sarkin kano